يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ku ji tsoron azabar ranar da mahaifi ba zai amfana wa abin da ya haifa da komai ba haka shi ma ɗan ba zai amfana wa mahaifinsa da komai ba lalle alkawarin Allah na sa kayya ranar alkiyama tabbatacce ne kuma mai faruwa ne ba makawa don haka kada rayuwar duniya ta yaudare ku da abubuwan da kuke cikinta na sha'awace-sha'awace da shagaltarwa, kuma kada shaiɗan ya yaudare ku da haƙurin Allah da jinkirta azaba a ku.